بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المسلك رحمه الله وقد تبين أن من ظن التوكل من مقامات عامات أهل الطريق فقد غلط غلطا عظيما وإن كان قائل ذلك من أعيان المشايخ فصاحب إلى المقامات وهو من أجل المشايخ وأخذ ذلك أنه صاحب مجالس محاسن المجالس وأظهر ضعف حجة من قال ذلك لظنه أن المطلوب به حظ العامة فقط وظنه أنه لا فائدة له في تأثير المقصود وهذه حال من جعل الدعاء كذلك وذلك بمنزلة من جعل الأعمال معمورة بها كذلك فمن اشتغل بالتوكل عن ما يجب عليه من سائر الأسباب التي هي عبادة وطاعة معمور بها فإن غلط هذا في تلك الأسباب المعمور بها التي هي داخلة في قوله تعالى فاعبده وتوكل عليه فغلط الأول في تلك التوكل المعمور به الذي هو داخل في قوله تعالى فاعبده وتوكل عليه لكن يقال من كان توكله على الله ودعاؤه له هو في حصول مباحات فهو من العامة وإن كان في حصول المستحبات وواجبات فهو من الخاصة كما أن من دعاه وتوكل عليه في حصول محرمات فهو ظالم لنفسه ومن أعرض عن التوكل فهو عاصي لله ورسوله بل خارج عن حقيقة الإيمان فكيف يكون هذا المقام للعامة دون الخاصة قال الله تعالى وقال موسى وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين وقال تعالى إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وقال تعالى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 wa kulla dalalatin finnar bayan haka yan uwana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da wannan yammaci na ranar talata a wannan masallaci mai albarka na modibbo a nan kofar kaura a jihar katsina a wannan yini na 29 ga watan safar hijira ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1430 wanda kuma shi ne ya yi daidai da 24 ga watan biyu shekara ta miladiya 2009 a wannan majalisi namu na mako-mako inda muke karatu a cikin littafi mai suna a tuhfatul iraqiya fil a'malil qalbiyya wallafar bajumin malamin nan taqiyuddin abu al abbas ahmad ibn abd al halim ibn abd al-salam ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني الدمشقي wanda ya rasu daren litinin a watan zulqa'ida hijira ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 728 wannan kuma shi ne darasin mu na 27 a jerin gwanan darussan mu wanda shine wannan na 71 idan ba manta ba Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala a baya ya koro bayani ne akan abin da ya shafi tawakkali tawakkali ɗaya ne daga cikin ayyukan da zukata ayyukan da zukata suka kunsa dogaro ga Allah mai da al'amari ga Allah nutsuwa da abin da yake wajen ubangiji ba tare da waiwayen wani abu ba Allah ba idan ba a manta ba akwai inda ibnu taymiya ya kawo mana maganar wani da yake ganin cewa tawakkali wannan wani mataki ne na gama gari maqamul amma ne ba maqamul khassa ba gama garin mutane suke tawakkali a fadarsa yace mutanen da suka isa suka kai wani matuƙa ba sa buƙatar tawakkali domin tawakkali a yadda shi ya hararo ko ya hango yana ganin kamar ruko ne da salaf roƙo kuma bi sabab yunafi tauhid au yunafi kamal tauhid kace za ka rike sababi a zatansa yana kore maka kamal ta tauhidi saboda haka sai sai yake cewa wannan tawakkali wani matsayi ne na gama garin mutane domin mutumin da yake tawakkali to yana jiran wani abu ne daga Allah yana jiran wani abu ne da zai samu na nan duniya to don haka tawakkalinsa bai zama tawakkali wanda zai cika masa ma'anar tauhidi ba to wannan shine abin da ibnu taymiya yake wa raddi a duk bayanan da ya a baya wajen fassara fadar Allah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in raddi yake yi ga wannan mummunar maganar wanda wasu daga cikin ne suka faɗa. malam yace faqad bayyana anna man zanna at min maqamat min maqamat 'ammati ahli at-tariq faqad ghalita ghalatan 'azima yace daga nan zaka gane zai fito maka karara wanda yayi tsammanin cewa tawakkali wani mataki ne daga cikin matakan gama garin masu kama tafarki zuwa ga Allah yace wannan wato yace wannan magana kuskure ce ba kankani ba babu shakka tawakkali hanya ce ta annabawa da manzanni annabawa da manzanni kuma sun fi kowa samun ɗaukaka a gurin Allah idan ya kasance annabawa da manzanni su kansu an umarce su da tawakkali ila ga wanda yake koma bayansu babu shakka shi ya kamata ya rike tawakkali masu ɗaukar tawakkali a matsayin wani abu na gama gari suna cewa wai shi ne tawakkali baya tsantsanta tauhidinsa ga Allah domin lokacin da yake tawakkali din nan yana hararo abubuwa kamar haka يشهد المتوكل والمتوكل عليه والمتوكل فيه والتوكل نفسه وينا هلالو وأن أبو بوعدك ينا هلالو شي كان سمي توكل المتوكل ينا هلالو المتوكل عليه wanda ake tawakkalin a kansa sannan yana hararo abin da ake tawakkalin a kansa sannan kuma yana hararo shi kansa tawakkalin to wa in ya haka ya zo da wani abu wanda yake yana kore cikar tauhidi ya zai hararo abubuwa da yawa tare da Allah ya hararo shi kansa mai tawakkalin sannan wanda yake tawakkalin a kansa sannan abin da yake tawakkalin a kansa sannan shi kansa tawakkalin suka ce sannan kuma sanda yake tawakkali din nan yana yin tawakkali din nan ne don ya samu wani abu saboda haka ya yi riko bisaba ya yi riko da asbab wanda su kuma a gurinsu ya kamata ya guje wa asbab ya rike almusabbib wahdahu ne Allah kada ya yi riko da sabab saboda haka wanda ya ce ba ruwansa da asbab sannan kuma ya yarda da tawakkali to kamar ya koma ya rungume abin da yake ba ruwansa da shi saboda haka suke cewa wannan tawakkali ba ta farki ne na 'yan ajin tabarkalla ba na waliyai waɗanda suka kai matuƙa a cikin walittaka farki ne na gama gari bayan mutane to wannan magana ita ce ibnu taymiya yake kokarin ya warware ya kuma nuna cewa ba karamin kuskure bane ko ba wane ne ya faɗi ta domin tawakkali din nan annabawa Allah ya umarce su da tawakkali kamar yadda suke cewa malana Allah na tawakkala ala Allah wa qad hadana subulana me zai hana ba za mu yi tawakkali ga Allah ba tare da cewa ubangiji ya nuna mana tafarkin mu na gaskiya tafarkin gaskiya dan menene ba za mu yi tawakkali ba tawakkali ina kuma wani zai zo ce wannan aiki ne na 'yan gama gari na 'yan ajin wato yan gama gari bayan mutane waɗanda ba san abin da suke yi ba babu shakka annabawa su ne khasatul khasa idan akwai yan ajin tubarkalla to su ne a gaba ma a cikin yan ajin tubarkalla din to ta yaya ne za a ce abin da suka yi wani abu ne wanda yake ba daidai ba har ma a rika ganin cewa yana kore kamala ta tauhidi malam yace wa in kana qa'ilu zalika min a'yanil mashayikh duk da cewa wanda ya fara furta wannan magana yana daga cikin manya-manyan shehinai ka sahibi ilalil maqamat kamar marubucin littafin da mai suna ilalil maqamati wannan mutum shine abu isma'il abdullahi ibn muhammad ibn ali al-harawi abu isma'il al-harawi al-hanbali mai littafin manazil sa'iri wanda ibn taymiya ya masa sharhi ya sa wa sarhin nasa suna madarijin saliki to wannan mutum duk da kasancewarsa mutum ne wanda ya tsaya ya yi gwagwarmaya da wani bangare na 'yan bida musamman ahalul kalami masu tawilin sifofin Allah masu korewa Allah sifofinsa da gangan ya yi rigima da su kwarai da gaske a garinsa harat harat a cikin kasar afghanistan ne saboda ka ake jingina shi zuwa ga wannan garin nasa alharawi a lokacinsa ya yi fito na fito da waɗanda suke ɗan bida'a ya yaƙe su da iliminsa yaƙi ba ƙanƙani ba har ma ya kasance cikin waɗanda suke zafafawa ƙwarai da gaske suna zafafawa don yana daga cikin zafafawar sama har kafirta abul hasan al-ash'ari yake wanda wannan ba daidai ba ne abul hasan al-ash'ari musulmi ne mumini ne ɗaya daga cikin malaman wannan al'umma in ma ya yi kuskure to baya kuskurensa baya wuce kuskuren da yake faruwa ga kowane irin malami ya rayu a cikin mu'tazilanci shekaru masu yawa wajen shekara arba'in yana ba mu'tazili kafin Allah ya shirye shi ya ba shi falala ta tuba ya koma ga aƙida da sunna ya bar aƙidar sunna amma kuma burbushin mu'tazilanci yana tare da shi a wasu mas'aloli wanda daga baya kuma su ma waɗannan matsalolin ya fara gano kuskure a cikin su yana barin su a hankali a hankali har ya kasance ya fi kusa da ahli sunna sama da kusancinsa da tariqa ta mu'tazilawa littafin sa al-ibana da littafin sa maqalatul islamiyyin duk littattafai ne da littafin sa risalatin ila ahli tagar littattafai da waɗanda suke nuna cewa ya kusanto mazhabar sunna ka iya cewa 85 ko 90 cikin ɗari idan an samu kurakurai a wasu matsaloli da ya saba wa maganar ahlus sunna wannan ba wani abu bane da zai fitar da shi daga cikin dandazon ahlus sunna duk da cewa waɗanda suke jingina kansu zuwa gare shi sun rike matakinsa na biyu bayan ya bar mu'tazilanci kafin ya gane sunnar cikakkiyar ganewa wannan matakin na tsakakakiyar shi suke riƙewa da haka suke jingina wasu matsaloli zuwa gare shi bayan shi ya barranta da gare shi sa in ka ɗauki littafin sa al'ibana ko maqalatul islamiyyin kana karantawa sai ka ga cewa wannan kam anya shi ne abul hasan al-ash'ari da wasu mutane suke cewa su a sha'ira ne mabiyansa za ka yi mamaki za yi shakka domin ba zai yiwu ba mai waɗannan littafai kuma a jingina masa abubuwan da su razi su abu hamil al-ghazali suka rika rubutawa a littattafansu ko abin da muke karantawa a tuhfatul murid ko jawharatul tauhid ko umul Barahim, da sauran irin waɗannan tarkacen babu shakka kafirta mutum irin wannan kuskure ne babba to shi saboda wato zafinsa da kaushinsa wajen inkari ga mutakallimin har ma tsammani yake abul hasan al-ash'ari ba musulmi ba to kuma duk da wannan ta wani bangaren kuma sai yake da wasu aqidu waɗanda su kuma sun saba wa sunna din shi abu shi abu isma'il al-farawi wanda muke magana kan sai ya kasance yana da wasu maganganu waɗanda sufaye waɗanda suka yi zurfi cikin sufanci su suke faɗa su don wasu maganganun da sun yi kama da maganganun al-ittihadiyyun masu ganin Allah na haɗewa da wani su zama Allah wasu maganganun nasa na kusa da haka ibn al-qayyim ya wahala kwarai da gaske wajen ya ga cewa ya samarwa da wasu maganganun su mafita a cikin littafin sa madarijus saliki ya yi kokari ya ga cewa wasu maganganun nasa ya nema musu mafita duk da cewa hakan ba ta faru akan wasu ba in ya iya yi akan wasu wasu kuma ya gaga. to shi wannan mutum yana da wani littafi sunan shi ilmin maqamat da yakan ɗauki makamat abubuwan da ya kirawo makamat mataki-mataki da musulmi yake taka mataki na alkhashiya mataki na arraja mataki na alkhawf mataki na tawakkul waɗanda duk matakai ne wanda suke da alaƙa da ayyukan zuciya to yakan ɗauki kowane mataki sai ya yi bayanin illar da take cikin wannan matakin wato wanda zai shiga cikin wannan matakin zai kuma haɗu da wasu illoli idan bai yi wasa ba to har yanzu kan mataki na tawakkali a cikin littafin sa madarijus saligan manazilus sa'irin ya yi ishara zuwa ga wannan magana cewa tawakkali abinda ake nufi da tawakkali takhlisul qalbi takhlisul qalbi min al asbab gaba ɗaya mutum ya ta ya tsaftace zuciyarsa ya wanke zuciyarsa daga riko da kallon wani sababi daga cikin al'asbab wanda a wancan satin mun yi magana akan al'asbab kuka ce shari'a ita ta ajiye waɗannan asbab din Allah madaukakin sarki shi ya sanya waɗannan asbab din kuma ya yi umarni da riko da su akwai asbab alkauniya akwai al'asbab shar'iyya wanda mun yi magana akan su in ka jiwa ubangiji ya sanya abinci shine abin da zai kore maka wannan yiwa kishi ya sanya ruwa mai santa ya nemi matar aure ko ya nemi mace in yana santa waɗannan duk asbab ne kauniya asbab diyar akwai asbab shari'a ayyuka na kwarai da ubangiji ya shar'anta in kana son aljanna to ga abin da za ka yi ka samu aljanna ka zama musulmi na kwarai ka yi ayyukan da'a wanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo da su wannan ita ce hanyar da zaka bi domin ka samu aljanna ka samu yarda Allah kaga wannan hanya da ubangiji ya shata sabab ne shar'i sabab ne shar'i kana so amsa addu'ar ka zama mutum na kwarai wanda za ka tsaftace abincinka ka rika cin halal ya zama na kuma ka kintaci lokacin da ya dace ka yi addu'a ka yi amfani da kalmomin da suka dace waɗannan duk asbab ne shar'iyya asbab ne shar'iyya to ubangiji shi ya halicci waɗannan asbab din kuma shi ya umarce mu mu yi riko da su ashe kaga ba za a ce mutum in yana so ya zama mai tauhidi ba sai ya yi wance kale da kowane sababi in yi haka zai iya zama wani lokaci kafiri ma in yace zai yi wance kale da tauhidi ne kuno kafiran da asbab ne kuno kafiran wa taratan yakunu fasiqan wa ne kuno majnunan ce za ka jefar da asbab wani lokaci za ka iya zama kafiri mutumin da zai ce ba sai ya yi da'a ba ba sai ya ga Allah zai shiga aljanna ba kaga sabab ne yayi jifa da shi wannan jifa da sababi da yayi da shi zai zai iya kai shi ga kafirci ko ma ya kai shi ga kafirci ko mutum ya rika ganin cewa ko da ainihin ya mutu yana saban Allah shi aljanna zai tafi kaga nan watsiya da sabab duk da ba zai kai shi ga kafirci ba amma kuma zai jefa su cikin kwandon fasikanci haka nan idan mutum ya ce al'asbabul kauniya al-madiyya da ubangiji ya ajiye ba zai yi aiki ba zai waiwaye su ba a nan kuma sai a ce da shi mahaukaci kuma da zai ce yana son ɗa amma ba zai aure ba ko yana jin yunwa amma shi ba zai ci komai ba ko yana jin kishi ko ko yana son ya je Kano amma ba zai motsa daga inda yake ba a sabab alkauni alladi in kana so za ka je kano to sai ka kama hanyar kano ba yau ka kama wata hanya kuma ka ce kano za ta kai ka kai saboda ba ruwanka da saba in Allah ya so kai ka kano kawai zai kai ka koma ina ka bi kaga anan mutum ya zama mahaukaci hmm? ba wanda zai kara hulɗa da shi ta masu hankali saboda haka ubangiji ya umarce mu da ruko bil asbab sawa'un kanat asbaban madiyya كونية دنيوية أو كانت أسبابا شرعية saboda haka mutumin da ya ruko da salafi aiki ya dawa da'a ga Allah ba saba Allah yayi ba to a yi mutumin da yayi wa Allah da'a kuma a ce da'ar da yayi wa Allah ta rage masa karfin tauhidin sa wannan ba zai yi ba abinda ba so kamar yadda kuka faɗa a wancan satin shine ka ɗauki cewa sabab ɗin mu'assiran ka an kuna an ta'taqida anna sababa fa'ilun wa mu'assirun bi nafsihi ka ji cewa shi sababin shi a karan kansa shi da zai maka kamanta da cewa Allah maɗaukakin sarki shi ne wanda zai halicci faruwar abu ko da ko ya sanya wannan sabab kuskuren da za ka samu shi ne ka ɗauka cewa a ai wannan sababin shi ne ya haifar maka da samun abu ba Allah ba to babu shakka wannan kuskure ne ko kuma ainihin ka mayar da kullum fafutukanka shi ne neman sababin da za ka samu duniya amma ka manta neman sababin da za ka sami lahira da shi wannan kuskure ne to haka shi ma tawakkali tawakkali sabab ne min al tawakkali sabab ne min al kamar yadda addu'a take sabab min al in kana son abu a gurin Allah to ka dogara gare shi dogaran nan daidai yake da kai addu'a yadda addu'a take sababi haka shi ma dogaran yake sababi min al-asbab amma kada ka tsantsanta dogaran ka kullum akan abin da ya shafi duniya kamar ta da lahira wani kullum in ka ya ce ya dogara ga Allah to kan abin da ya shafi duniya ne amma abin da ya shafi addininsa ba za ka ji wannan kalma a bakinsa ba abin da ya shafi ibadarsa muna buƙatar taimako da tallafi daga ubangiji akan sha'anin da sha'anin ibadar mu babu shakka ba za mu iya zama mumine na kwarai ba sai Allah ya so mu da haka za ka muna neman taimakonsa akan wannan to dole ne ya zama kana hango wannan kada ya zama na kullum tawakkalinka akan abin da ya shafi rayuwa ya za ka samu kuɗi ya za ka samu shugabanci ya za ka samu jama'a Ba mu shakka wannan harmun ne wato illa tangarda ce ga tawakkalin mutum sannan kuma yana daga cikin illa ɗin da za ta iya samun mutum dangane da tawakkalinsa ya mai da tawakkalinsa ajiz gajiyawa ragwanci mutum ya ƙi neman na kansa da sunan tawakkali ya ƙi fita neman ilimi da sunan tawakkali ya ƙi fita neman abinci da sunan tawakkali ya zauna ana cutar da shi ba tare da ya ɗauki matakin kare kansa ba da sunan tawakkali wannan shi ma kuskure wannan sunan shi ajiz gajiyawa sunan shi tafri sakaci ba sunan shi tawakkali ba saboda haka kada mu mayar da gajiyawan mu da sakacin mu mu mayar da shi tawakkali ko mu rika kiran shi tawakkali ko mu mayar da tawakkalin mu ya zama gajiyawa da sakaci to shine ibnu taymiya yake cewa waɗannan maganganu dangane da tawakkali da wasu ke faɗa cewa tawakkali yana da illa yace wannan ba karamin kuskure bane kuskure ne babba kowa ne da ya faɗe shi ko da kuwa babban malami ne kamar abu ismail abdullahi muhammad al-harawi wa huwa min ajallil mashayikh yana daga cikin manyan malamai wa akaza zalika anhu sahibu mahasin al majalis sannan wani wanda ya zo daga bayansa shi abu isma'il al ya rasu hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam tana 481 a karni wani da ya zo daga bayansa wanda aka haife shi a wannan shekarar da shi wancan ya rasu an haife shi wato abul arif wani mutum da aka sani abul arif ahmad ibn muhammad ibn musa al-asbaha al-andalusi wanda shi ya yi wani littafi sunan shi mahasirul majalis a cikin wannan littafin ya tosani wani abu na iya waɗancan maganganu da shi abu ismail harawi ya rubuta a littafinsa to wannan kuskure ne idan muka duba littafin manazil madarij as saliki na ibn al qayyim yayi martani ga shi abu ismail al-haram idan muka duba littafin sa hijiratai ne a nan kuma ya mayar da martani da shi wannan sahibu marubucin littafin majalis a mahasinul majalis wanda shi ne abul abbas ibn arif as-sufi malai yace wa azhara da'fa hujjati man qala zalika wa azhara da'fa hujjati man qala zalika haka ne kuwa wa azharu wa azhara da'fa hujjati man qala zalika li dhannihi anna al-matlub bihi sai dai wa zahara وأظهر كوكبا يزما فقد تبين أن من ظن التوكل من مقامات أهل الطريق فقد غلط غلطا غلطا عظيما وإن كان قائل ذلك من أعين المشايخ وظهر ضعف بدل زما وأظهر ضعف نعم وظهر ضعف حجة من قال ذلك وأن يفعل faɗi irin wannan magana hujjarsa ta fito raunin hujjarsa ta fito karara kamar yadda ka gane cewa waccan inda ce ta bayyana anna man zanna at-tawakkul min maqamati ammati ahli at-tariq faqad ghaliba ghalatan aziman to haka nan raunin hujjarsa kuma ta fito fili لذنه أن المطلوب به حظ العامة فقط domin abinda ya sa su waɗancan masu cewa tawakkali matsayi ne na gama gari ba matsayi ba ne na mutane na musamman tsammanin su cewa shi tawakkali abin da ake nema da shi kawai shine hazzul amma da gama garin mutane ke nema wato ya za su samu arziki ya za su samu abinci ya za su samu matsayi sun zaci cewa shi tawakkali kawai wannan ake nema da shi wa zannihi annahu la fa'idata lahu fi tahsil al-maqsud wanda suna ganin kamar shi tawakkali baya da amfani wajen ya samar maka abin da kake nema abin da kake bukata domin su suna ganin cewa ubangiji ai qaddaral asbaba ومقاديرها والمسببات كما وهو الذي يسوق المقادير لمواقيتها وبنجي يا رجا يقدر كومي يا رجا كومي يا زرتد كومي saboda haka ba a bukatar tawakkalinka ce wannan kuskure ne wa hadhihi halu man ja'ala ad-du'a kadhalik ce wannan shine halin wanda ya ɗauki addu'a irin wannan matsayi وذلك بمنزلة من جعل الأعمال المأمورة بها كذلك وأن ديدي يكي دا وأن زي سنة زي نوكي أيوكا دا أبنجز يي أمرني دا سو أئر وأن مسعي أيوكا دا أكا أمرشيب دا سو سما أسبابني babu wanda aiki shi zai shigar da shi aljanna karan kan kansa aikin ya shigar da shi aljanna babu shi amma kuma ubangiji ya ce me wannan aikin qul i'malu fa sayara Allahu 'amalakum wa rasuluhu wal ubangiji ya ce mai aikin duk da cewa aikin shi a karan kansa bai kai matakin da zai ba mu aljanna ba amma kuma ubangiji ya sanya shi sabab ya sanya shi sababi dalili wanda zai sa mu samu aljanna din to wanda zai ce kada a yi tawakkali saboda sababbi to daidai yake da wanda zai ce kada a yi ayyukan da ayyukan da ubangiji ya shar'anta saboda su ba asbab ne كمن اشتغل بالتوكل عمن يجب عليه عما يجب عليه من سائر الأسباب التي هي عبادة وطاعة مأمور بها kamar mutumin da zai shagala da tawakkali ya manta da abin da ubangiji abin da ya wajaba a kansa na riko da sauran asbab sauran asbab su da ayyuka da ubangiji ya umarce mu da su na ibada da da'a wanda ubangiji ya hore mu da su mutum ya ce ya yi tawakkali don haka ba sai ya yi ayyuka ba wannan kuskure ne fa inna ghalaba hadha fi tarki al-asbab al-ma'mur biha allati hiya dakhilatun fi qawlihi ta'ala fa'budhu wa tawakkal alayhi كغلط الأول في ترك التوكل المأمور به huwa هو fi في ta’ala تعالى wa tawakkal عليه mutumin da zai bar ayyukan da'a ya bar riko da ayyuka na na al-asbab al shariyya da hujjar cewa in ubangiji ya rubuta shi dan aljanna zai tafi aljanna ce to wannan ya bar ruko da abubuwan da suke karkashin fadar Allah fa'budhu wa tawakkal alai ubangiji da yace ka bauta masa yace ka dogara gare shi kuma sai ya hada bauta masa da kuma dogaro gare shi ka bauta masa kuma ka dogara gare shi to ba kawai ka dogara ba ka kuma bautar alaihi tawakkaltu wa ilaihi uni al'inaba shi ne mai da al'amari ga Allah ta hanyar bauta masa sai ya haɗa tawakkali da kuma al'inaba wanda dole ne su haɗu iyaka na'budu wa iyaka nasta'in al-isti'ana ita ce tawakkul nan ma aka haɗa ibada da kuma tawakkali daga in kana so ka zama mumini na kwarai dole ne sai ka haɗa waɗannan abubuwa biyu in kai haka kuma ka yi sakaci ba kai aiki da wannan ayar ba kamar wanda shi ma ka ghalat al-awwal fi tarki tawakkul al bihi kamar kuskuren wanda yake shi kuma ya bar tawakkali wanda akai umarni da shi allazi huwa dakhilun fi qawlihi ta'ala tawakkalin da zai shiga karkashin fadar Allah fa'budhu wa tawakkal alayhi wanda zai ce zai yi tawakkali ba tare da ibada ba daidai yake da wanda zai ce zai yi ibada ba tare da tawakkali ba dole ne sai ka hada su duka biyu malam yace lakin yuqalu yayi wata togaciya yace amma za a iya cewa man kana tawakkuluhu ala Allah wa du'a'uhu lahu huwa fi husul al-mubahati wa huwa min al wanda shi kullun tawakkalinsa ga Allah da addu'ar da zai yi shi ne na ya samu wasu abubuwa waɗanda ubangiji ya halarta fahuwa min al'amba to wanda yana daga cikin gama gari kusan munan duk gama gari ne kullum tawakkalinmu akan duniya ne ba ma tawakkali akan sha'anin addini ba ma tawakkali akan jihadi yada sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama raddi ga waɗanda suke ƙoƙarin fata addini ba ma tawakkali wajen ibadojinmu sallolinmu azuminmu zakkanmu hajjinmu ba ma tawakkali a nan wani ma baya hararo buƙatar tawakkali a nan wanda ce to me zan yi wa tawakkali don zan yi sallah me zan yi wa tawakkali don zan yi sadaka me zan yi wa tawakkali don zan yi da'awa ko don zan ilmantar na'am tana buƙatar tawakkali domin ma'anar tawakkali shine neman tallafi da agaji daga Allah akan abin da za ka yi kana neman ubangiji ya tallafa maka ka yi sallar ka ka gama lafiya cikin khushu'i ba tare da shedan ya bujuro maka ba kana buƙatar haka in neman ilimi kake kana neman ubangiji ya tallafa maka ka samu ilimi mai amfani da za ka amfana ka amfanar kana buƙatar wannan tallafin daga ubangiji zaka ko menene kake yi na da'a ga ubangiji kana buƙatar ubangiji ya tallafa maka kadan ba haka ba mutum zai iya shiga cikin aikin da'a kuma ya fita da ma'asiya ya shiga cikin aikin da'a amma ya yi riya a cikinta kaga aikin da'a din ya jirkice ya juye ya rikide ya koma laifi saboda a lokacin bai halarto neman tawakkali neman tallafi da agaji daga Allah ashe kaga ba wai kawai a cikin harkokin duniyar mu kawai muke buƙatar tawakkali ko muke buƙatar addu'a wani ba za ka yana addu'a Allah ya bashi sabati akan addini ba wanda ya ka same shi yana irin wannan je yake to menene ba ya kullun da shi ake sallah ba kullun da shi ake darasi to wani sabati kuma zai nema da yafi wannan a wannan ihdinas siratal mustaqim da muke fada a cikin sallah a cikin sallolin mu kullun ma'anar ta kenan ubangiji ya kara mana sabati ya ƙara ainihin kwararo mana falalarsa da imani a zukatanmu shi da abin da muke roƙo saboda haka kaga ashe galibinmu da ba hararo janibin ibada a cikin tawakkali mun zama gaba gari da a ce su waɗancan shehunai irin masu wannan hali suka soka to da sun yi daidai ce mutumin da yake kullum addu'arsa da tawakkalinsa shi ne yaya zai samu mubahat yana tawakkali wajen neman abincinsa yana tawakkali in ɗan siyasa ne wajen neman milki ko saurayi yana tawakkali wajen neman aure haka duk tawakkali ne fi husulul mubahat to wannan shine tawakkali da amma wa in kana fi husulul mustahabbatin wa wajibatin fa huwa min al-khassa dan mutum yana tawakkalin sa ne wajen ya ga ya samarwa da kansa ayyuka na mustahabbi ko ayyuka na wajibi yana tawakkali cikin ayyuka na mustahabbi da ayyuka na wajibi to wannan shi ne yake cikin mutanen da suke na musamman كما أن من دعاه وتوكل عليه في حصول محرمات فهو ظالم لنفسه kamar yanda kamar yanda wanda zai roki Allah ko ya ce ya dogara ga Allah wajen ya samarwa da kansa abubuwan da Allah ya haramta to wannan ya zalunci kansa zalimin ne nafsi ya zalunci kansa domin ubangiji ya haramta waɗannan abubuwa don me ne zaka nemi Allah ya tallafa maka akan aikata su mutum ya rika roƙo barawo ya rika roƙon Allah ya rufa masa asiri cika sana'an na Allah samu gama da ita lafiya barawo ba suka gama da ita lafiya wajen ubangiji ya tallafa masa akan wannan ko karuwar ta rika roƙon Allah ya kawo kwastoma هو الذي هو الظالم الليل نفسه ومن أعرض عن التوكل فهو عاتل لله ورسوله وأنه كما قبع أيدي بجري وتوكل لا في المباحات ولا في الواجبات ولا في المحرمات فهو عاتل لله ورسوله وأن يسابع وألا يسابع من ذات الله بل خارج عن حقيقة الإيمان كي يا بر ما تنصر إيمانه domin imani gwama yake da tawakkali in dai akwai imani to dole ne wannan imani ya haifar ma da tawakkali fa kaifa yakunu hadha al-maqam lil 'amma dun al-khassa to idan haka matsayin tawakkali yake yaya kuma wani zai yi awar cewa tawakkali wani mataki ne na gama gari ba na mutane na musamman ba qala ta'ala Allah ta'ala Allah yana cewa wa Musa ya قوم in كنتم آمنتم billahi fa توكلوا إن in مسلمين النبي موسى Musa alaihi salam yace ya ku إن na in kun kasance kun yi imani da Allah fa alaihi tawakkalu gare shi shi kadai za ku dogara in musulmi in har ku ne ku dogara ga Allah in kun kasance musulmi ashe shekaga imani da musulunci haɗe yake da tawakkali in mutum mumini ne musulmi to za ka same shi akwai tawakkali tattare da shi wa qala ta'ala in yansurkum Allah fala ghaliba lakum wa in yakhzulkum faman dhal ladhi yansurukum min ba'dih wa 'ala Allah falyatawakkalul mu'min Allah ce in har ubangiji in har Allah ya ba ku nasara to babu wanda ya isa ya fi karfin ku haka nan in ya wa in yakhzulkum in ya yi watsi da ku bai ba ku nasara ba sanan zallazi yansurukum min ba'di to bayan shi wane ne zai isa zai ba ku nasara babu shi Allah ce wa ala Allah falyatawakkalul mu'minun ga Allah kadai waɗanda suke mu'minai su dogara kaga sai Allah ya kira wasu da akhassu sifatihim shi da imani falyatawakkalul mu'minun domin wannan imanin shi zai sa su zama masu dogaro ga Allah wa qala ta'ala qul afara'aytum ma tad'una min dunillah in aradani Allah bi dhurrin hal hunna kashifatu dhurri ce da su ku bani labari ku bani labarin ababen da kuke kira ba Allah ba in har Allah maɗaukakin sarki ya nufe ni da cutarwa hal hunna kashifatu dhurri shin za su iya yaye wannan cutar da ubangiji ya so dora mu aw arada ni bi rahmatin ko ya nufe ni da rahama hal hunna mumsikatu rahmatin shin waɗannan abubuwan da kuke bautawa za su iya rike rahamar Allah ba za ta iso gare ni ba ba wa za su iya ba qul hasbi Allah to kace Allah ya isan mun alaihi yatawakkalul mutawakkilun gare shi ne masu dogaro suke dogaro gare shi shi kadai masu dogaro suke dogaro wato duk wanda zai dogara ga Allah to Allah ya isan masa wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuh wanda duk zai dogara ga Allah to Allah madaukakin sarki shi kadai ya isan masa na'am وقد ذكر الله هذه الكلمة حمدي الله في جلب المنفعة تارة وفي جلب المضرة تارة أخرى فالأولى في قوله تعالى ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله الآية والثانية في قوله الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل وفي قوله تعالى وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وقوله ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله يتضمن الأمر بالرضا والتوكل ما يتي وقد ذكر الله هذه الكلمة حسبي الله في جلب المنفعة تارة وفي دفع المضرة تارة أخرى ubangiji Allah maɗaukakin sarki ya ambaci wannan kalma hasbiyallahu Allah ya isan mun ya ambace ta fi jalbil manfa'a a gurin jawo wa kai amfani wa fi daf'il madarrati taratan ukhra a wani gurin kuma wajen ture wa kai cutarwa ubangiji ya faɗe ta a gurin da mutum yake neman ubangiji ya amfana da shi da wani abu hakanan ya faɗe ta a wasu wuraren kuma a inda mutum yake neman ubangiji ya tsare shi daga wani abin cutarwa sal'ula fi qaulihi ta'ala wajen nemo amfani janyo wa kai amfani ubangiji yana cewa walau annahum radu ma atahum Allah wa rasuluhu wa qalu hasbuna Allah sayu'tina Allah min fadlihi wa rasuluhu inna ila Allah raji'un da a ce su sun yarda da abinda Allah ya basu da abinda manzansa ya basu wa qalu suka ce hasbunallah Allah ya isa mana sayu'tina Allah min fadlihi da sallu ubangiji ubangiji Allah zai bamu daga falalansa wa rasuluhu haka nan manzansa ma zai bamu kaga anan wajen jawo wa kansu amfani ne wajen jawo wa kansu abin da yake na falala na ganima na dukiya da kuma neman yarda Allah wasaniya gurin da ubangiji ya kawo kalmar hasbiyallahu dinnan a wajen ne kadewa kai wata tutarwa inda Allah yake cewa alladina qala lahum an-nas inna an nas qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil waɗanda mutane suka ce da su lalle mutane sun yi taron dangi gare ku sun muku wato sun yi taron dangi domin su ga sun gama da ku yayin da qurayshawa suka fito zuwa madina da nufin yakar annabi sallallahu alaihi wa a shekara ta biyar yakin da aka san shi da ghazwatul ahzab ko ghazwatul khandaq a wannan lokaci wasu sun yi kokarin su jefa tsoro cikin zukatan muminai a gaya musu cewa taron kafirai fa ba kaɗan ba ne domin zukatan su kaɗa su raurawa goyon su yi sanyi su karaya su kasa taɓuka komai to shine lokacin da suka faɗa haka sai sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama suka ce fakshawum suka ce ku tsoron su fazadahum imana sai wannan ya kara musu imani wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil suka ce Allah ya isan mana kuma ma dalla da abin dogaro shine Allah kaga anan sun yi amfani da kalmar hasbunallah wajen ijewa kansu abin da zai cutar da su haka nan inda Allah yake cewa wa in yuridu an yakhda'uka fa inna hasbaka Allah ko allazi ayyadaka bi nasri idan har suna nufin za su yaudare ka to lalle ubangiji ya isan maka kaga anan kadewa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yaudara sai aka yi amfani da kalmar hasbukallah mana yace wa qawluhu walau annahum radu ma atahum Allah wa rasuluhu wa qalu hasbuna Allah amra a cikin wannan aya da Allah yake cewa da a ce su waɗannan da ake magana a kansu su da munafukai da a ce sun yarda da abin da Allah maɗaukakin sarki ya ba su sun yarda da abin da manzo sallallahu alaihi wa sallama ya ba su wa qalu suka ce hasbunallah Allah ya isan mana sayu'tina Allah min fadlihi wa rasuluhu da sannu ubangiji zai bamu daga falalarsa manzansa zai bamu daga falalarsa da sun faɗi haka wannan wannan aya ta kunshi umarni birrida wa tawakkul ta kunshi umarni da ka yarda ka samu gamsuwa da kuma samun tawakkali Allah ce walau annahum radu kaga akwai umarni da su gamsu da abin da Allah ya ba su su ji sun yarda da wannan su ji cewa ubangiji ya yi musu abin da yake na falalarsa ne su samu wannan rida din sannan kuma su samu tawakkali inda yake hasbunallah hasbunallah kalma ce ta tawakkali ubangiji ya umarce su da waɗannan abubuwa guda biyu arrida wa tawakkul mala yace wa rida wa tawakkul wa wa rida tawakkul والرضا والتوكل يختلفان المقدور فالتوكل قبل وقوعه والرضا بعد وقوعه ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الصلاة اللهم بعلمك الغيب وبقدرتك على الخلق أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا وأسألك الكسب في الفقر والغنى وأسألك نعيما لا ينفت وأسألك قرة عين لا تنقطع اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء وأسألك برد العيش بعد الموت وأسألك لذة النذر إلى وجهك الكريم وأسألك الشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين رواه أحمد والنسائي من حديث عمار بن ياسر. سؤال مال ابن تيمية sai ya goya da wata fa'ida cewa rida wa tawakkulu yaktalifan al-maqdur kaga a cikin waccan aya ubangiji ya yi umarni da rida yi umarni da tawakkuli a lokaci guda walau annahum radu da kuma hasbunallah maqdur su suke sanya abin da ubangiji ya kaddara a tsakiya abubuwan da ubangiji ya kaddara za su faru gare ka to a tsakiya suke tsakanin arrida wal والرضا والتوكل فالتوكل قبل وقوعه والرضا بعد وقوعه كافن أبو يفارو ya zama na kana da tawakkali bayan abu ya faru ya zama kana da riba kana da yarda kwanciyar hankali nutsuwa a zuciya mumini ana son shi ya zama haka kafin abu ya faru ya nemi tallafi a gurin wanda shi ne tawakkalin ya nemi ubangiji ya tallafa masa akan abin da zai iya ya faru bayan ya faru kuma ya samu rida sawa'un abin nan mai kyau ne gari shi ko ba mai kyau bane mun yi bayanin arrida a wani darasi da ya wuce da hukuncin arrida bil makdus hukuncin ka yarda da abin da ubangiji ya kaddara akwai bambanci tsakanin asabar da kuma arrida da muka ce asabar wajibi ne amma arrida mustahab ne domin arrida din nan shine ka samu kwanciyar wato nutsuwar zuciya kada ka tayar da hankalinka a zo a ganka kamar ma ba wani abu da ya faru gare ka wannan ita ce ba kowa ne zai iya wannan ba inda an ce wannan abu wajibi ne kaga waɗanda za su sare yadda wannan wajibi suna da yawa Ta ta haɗe ne ana samun wasu bayan Allah da suke kai wannan mataki duk abin da ya same su to zuciyarsu ba za ta ta ƙuna ba ko da fuskarsu za ta nuna wani abu na ɓacin rai su yi hawaye amma zuciyarsu ba ta su gaba da ƙuna ba za su yi arriza bi qada'illah asabar wannan wajibi ne kowa ya haƙuri domin rashin haƙuri zai kai mutum ga abin da zai saba wa Allah wani abu ya same shi wanda ba mara daɗi to saboda rashin haƙuri zai rika kakaci zai rika wato kai kukan ubangiji zuwa ga halittunsa wanda wannan zai iya ja shi zuwa ga abin da yake saban Allah ne zai iya jawo masa hushin Allah to shi ne malam yake cewa الرضا والتوكل يختلفان المقدور suna sanya abin da ubangiji ke kaddarawa tsakatsakiya الرضا قبل التوكل قبل وقوعه والرضا da وقوعه توكلي kafin abin ya faru rida kuma yarda shi ko bayan abin ya faru yace wajen hada kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi salati da haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa a cikin sallarsa Allahumma bi ilmika al-ghaiba wa bi qudratika ala al-khalqi ahyini ma kanat al-hayatu khayran li wa tawaffani idha kanat al-wafatu khayran li اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا وأسألك القصد في الفقر والغنى وأسألك نعيما لا ينفد وأسألك قرة عين لا تنقطع اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء وأسألك درد العيش بعد الموت وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم وأسألك الشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين النبي صلى الله عليه وسلم يا كسن كينا يوانا الدعاء وسلم اللهم يا أبنجي بعلمك الغيب ilminka na gaibi wa bi qudratika ala al-khalq dan kudurar ka da kake da ita a bisa halittu ahyi bi ma kanat al hayat khayran li karaya ne matukar wannan rayuwar ita ce mafi alkhairi gare ni wa tawaffani idza kanat al-wafatu khayran li ka karbi raina idan ya kasance mutuwa ita ce ta cikin alkhairi Allahumma inni as'aluka khashyataka fil ghaibi wash shahada ya ubangiji Allah ina roƙonka ka wadace ni da tsoronka fil ghaibi wa shahada lokacin da nake a fake da kuma lokacin da nake a bayyane wa as'aluka kalimatal haqqi fil ghadabi war ridha ina kuma roƙonka ka bani damar faɗar gaskiya a lokacin da nake cikin hushi ko lokacin da nake cikin yarda wa as'aluka al-qasd fi al-fakhr wal ghina ina roƙonka ka bani ka bani tattali dalili ta abu a lokacin da nake cikin talauci ko lokacin da nake da wadata wa as'aluka na'iman la yanfat ina roƙonka ni'imar da ba za ta ƙare ba wa as'aluka qurrata aynin la tanqati ina roƙonka farin cikin da ba zai yanke ba Allahumma inni as'aluka ar-ridha ba'da al-qada ya ubangiji ina roƙonka wato ka kinsa min yarda bayan ka hukunta kaddarar ka gare ni wa as'aluka barda al-aish ba'da al-maut ina roƙonka danshi na rayuwa bayan mutuwa wa as'aluka ladzatan nazari ila wajhikal karim ina roƙonka daɗin duba zuwa ga fuskarka mai karamci wa as'aluka shauƙa ila liqa'ik ina roƙonka ash wato bege zuwa haɗuwa da kai min ghairi a mudirra ba tare da wata cuta mai cutarwa ba wala fitnatin mudilla ko wata fitina mai batarwa allahumma zayyinna bi zinatil iman ya ubangiji yi mana ado ka yi mana kawa da adan da kawa ta imani waj'alna hudatan muhtadin ka sanya mu masu shiryarwa shiryaryu wannan hadisi Ahmad da Nasa'i su suka rawaito shi daga hadisin Ammar ibn Yasir ina ga zamu bar sharhin wannan hadisi zuwa darasi na gaba insha Allah saboda a cikin sa akwai gwalagwalai akwai kalmomi masu tsada kwarai da gaske Allah madaukakin sarki ya bamu dacewa wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wanda ya ce malam ya halatta ga wanda zai yi aure ya gama tar ba tare da hijabi ba ko sai ta sa hijabi a ya halatta ya gani wannan mutafakun alaihi wanda ya ce na ji karatunka a kano na ji bayan na ji bayanai game da kandahar to malam ya halatta a sa sunan masallaci sunan wannan garin wannan tambayar ma an rubuto ta wancan satin ne ko satin da ya wuce mun yi magana a kan kandahar haka cikin magana ne maganar ta zo cewa kandahar kafin zuwan 'yan taliban gari ne da ya shahara tarihi da masu luwaɗi kusan sai da yan taliban suka zo suka yi suka bi su suka yi ta kashe su da duk wani babban mutum yadda zai auri mata a san shi da ita haka zai riki dan ruwadi a san shi da shi duk wani mutum wanda yake babba a garin sai da yan taliban suka zo suka dinga suka rika yi musu haddi har ma suka rika yi musu wani irin haddi sai a kai su jikin wata tsohuwar katanga sai a ture katangar ta jufe su wai haka yadda ubangiji yawa mutanen mutane annabi lut to wannan ya shafi mutanen da suke abu ba wai garin bane ba wai ba ruwan garin kamar kamar annal arda la tuqaddisu ahadan fa kadhalika la tudannisu ahadan garin ba laifinsa bane laifin wasu mutane ne yanzu shikenan da aka samu da aka samu aka tsaftace garin shikenan sai a canza masa suna garin ba shi ya sa mutanen suka lalace ba su dai suka lalace kamar yadda dan kana gari mai tsarki ba lalle ne kai ka tsarkaka ba garin ba zai tsarkake ka ba sai dai kai ka tsarkaka a karan kanka amma ba garin ba an gane ko su abu abu jahal su abu lahab su abdullahi ibn ubay ibn salul a ina suka rayu a tsakar makka da madina zaman su a makka da madina ya tsarkake su ya tsarkake su ba to kamar yadda salman al-faris yake ga abu inna al-ard la tuqaddisu ahad kaza ba ta tsarkake mutum to haka nan ko ba ta sanya mutum ya zama najasa da yana guri kawai a ci kawai zaman sa a wannan kasar shi ya zama lalata a haka ko da za a zo a samu wannan kasar ana wannan garin ana yin wani abu wanda bai dace ba ba shi zai nuna cewa kuma shi ma garin ya zama lalatacce ba amma sai yin abin shi su ta shafa ko kuma yawanci abin da ya jawo har ake har aka rika kiran wasu masallatan mu da wannan sunan duk da na san ba wai ne sunan su ba da san masallatan suna nan tun kafin a san Kandahar din ba yadda sunan suke faɗa sa Kandahar bil qaf Kandahar sai ce to bature ba da ka sai ce Kandahar shikenan kuma kowa ma sai ce Kandahar in bature ya ce gaza shi kenan kowa ma sai ce gaza tare da ana jin masu masu garin gaza suke ce mata gaza sunan tsohon gari ne to lokacin da lokacin faɗan amerikawa da 'yan taliban an yi gumurzu a gurin ba ɗan ƙanƙani ba wanda har zuwa yanzu garin ya gagari wato amerikawa da 'yan koransu har zuwa yanzu ba za sun kasa da garin wannan shi ya jawo har ake kiran wasu masallatai da aka san su da da da da da kun dai san me zai ce kawai ka sai ce mu ma a Kano muna da Kandahar dalilin cewa masallatan nan suna da sunayensu wannan kawai shine dalili kamar yadda aka ji labarin tora bora su tora bora dutse ne amma saboda irin gumurzu da tirjiya da ba ta kashi da aka yi a gurin arna suka sha wahala to sai a kirawo duk gurin da ake caccakar arna sai a kira shi da wannan sunan an gane ko saboda haka ba wai kada a alakanta wancan abu da kuma shi kansa sunan kada alakanta shi yanzu iraki tana ƙarƙashin mamayar amerikawa da 'yan koransu da 'yan kanzaginsu wannan ba zai bata sunan iraki ba iraki tana nan mahdul hadaratul islamiyya su ce zanin goyon ci gaba na musulmi wannan matsayin nata ba zai gushe ba don kawai tana hannun wasu bata gari wasu lalatattu an gane ko wannan ce a masa sharhi game da faɗar annabi sallallahu alaihi wasallama law annakum tatawakkaluna ala Allah haqqa tawakkulihi la gadawtum kama taghdu at-tayr taruhu qimasan ويتغدو خماسا وتروح بطانا wani irin tawakkali manzon Allah sallallahu alaihi yake nufi anan anan أنا sallallahu alaihi yana nufin mutumin da zai yi tawakkali ga Allah ya ji cewa ubangiji shi ke tallafa masa duk cikin faɗi tashinsa wannan ba zai hana shi kuma ya motsa ba wajen neman abincinsa tawakkali ba shi yake hana motsi ba ba shi yake hana riko da sabab ba misalin da aka yi da tsuntsu a shi tsuntsaye za su fita da sassafe khimasan cikin su ba komai fanko amma kuma su dawo bulbul sun cika sun cika cikin su da abinci har su kawo ƴaƴan kaga anan tsuntsu bai kwanta a cikin shi ƙasa ba abincin yanzu ya same shi sai da ya motsa to haka ake nufin tawakkali kuma ka ji cewa Allah shi ke baka motsin kawai ba shi zai sa ka samu ba Allah shi zai tallafa maka ka samu to da a ce kowa na da irin wannan tawakkalin to da wannan ya ishe ku wato annabi sallallahu alaihi wasallam yana ba da darasi hatta da tsuntsu kamar yadda Abu Zar yake cewa babu wani tsuntsu da yake kada a sama face annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu wani darasi game da shi sai kuma yake cewa shin mamu zai yi karatun fatiha a sallolin da liman yake bayyana karatu wanda ba mun taɓa ba da wannan ansa wannan fatawar idan ana jin karatun liman to ba lalle bane sai an karanta zan ga muku magana take tsakatsakiya cikin maganganun malamai in har ana jin karatun liman inda kake kana jin karatun liman to ba lalle sai ka karanta ba amma idan sallah ce da ba a bayyana karatu ko kuma kana gurin da karatun liman baya zuwa gare ka to a lokacin ba abin nan yana da kyau ka karanta fatiha <clears throat> a cikin sallarka salawatu sirriya da kuma lokacin da sallah jahariya ce amma kuma kana wurin da ba za ka jin sautin liman ba to anan ma za ka iya karantawa wannan shine zai iya sa wato zai iya haɗe tsakanin dalilan wanda suka zo da batun karatu da wanda kuma suka zo da batun cewa man kana lahu imam fa al imam lahu qira'a wannan shine mataki wato a matsayi wanda yake tsakatsakiya kuma shine abinda Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya zaba a cikin fatawarsa wannan kuma yana cewa shin mace za ta iya bayyana karatu a inda ake bayyanawa a sallah babu inda aka ce mace kar ta bayyana karatu musamman in tana sallah a gidanta a ɗakinta za ta iya bayyanawa sai lokacin da take sallah a gurin da sautinta zai ja hankali to a lokacin za ta boye amma in tana sallah a gidanta babu wani laifi don ta bayyana babu wani nassin da ya zo cewa ta boye musulunci bai hana mace ta yi magana ba Allah ta wala takhda'na bil qawli fa yatma'u alladhi fi qalbihi marad ce wa qulna maarufa shi kaga an yadda su yi magana ba wai an hana su motsi an hana su magana maka yadda wasu ke ta miliyan mace al'aura ce wannan ba gaskiya ba ne in miliyan mace al'aura ce Allah ba zai ce wa kullum qawlan ma'arufa ba annabi yana zaune da sahabbansa mata sukan zo su yi tambaya wannan miliyan tasu ba su ba ba al'aura ba ce Allah ce hunna mata an fasalu hunna min a hijab idan za ku tambaye su wani abun amfani ku tambaye su ta bayan shabaki za a yi tambaya ne ba ansa ka zo ka ce ware yana nan an maka shiru ba da amfani ubangiji tun da har ya ba ku damar ku tambaye su a shekina ya ba su damar sa an samu ku saboda haka miliyar ta ba al'aura ba ce abinda aka hana ta alkhudu'u bil qawl ta dinga makalkala miliya ta yadda za ta jefa sha'awa a zuciyar namiji wannan shi aka haramta mata sawa'un a karatu ne ko a menene nan ne za ka fahimci cewa wato musabakar mata ta alkur'ani akwai illa a ciki domin akwai akwai shi kansa sautin yana da maki ba yadda aka makale murya a ji daɗin muryar yana da maki saboda akwai illa a ciki akwai alkhudu bil qaw don haka <clears throat> mace tana iya karatu a ɗakinta ba a cikin taro ba zana iya in a cikin taro ne inda za ta ja hankalin mutane to a lokacin za ta yi a ɓoye ɓoye karatu ba ba ba illa ba ne ko da za ka manta yanzu a cikin sallar ka bayyana karatu ka ɓoye karatu inda ya kamata ka bayyana wani alkawul raji baya buƙatar sai ka yi sujudu sahu dan ka ɓoye nan wannan shine magana ita ce magana mafi jinjaye Allah madaukakin sarki ya ba mu dacewa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in